Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 12 ga watan Mayu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu ɗaliban kwalejin ilimi a jihar Sokoto sun kona wata ɗaliba bisa zargin ta yi ɓatanci ga annabi. Abin da ya sa aka rufe makarantar a yayin da aka kaddamar da bincike. Idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar za ku ji cewa hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta CNDH da ƙungiyoyin kare haƙoƙin mata sun shirya wani taro don tattauna matsalar fyaɗe a yankunan da ke fama da tashin hankali. inda wasu matan suka zargi wasu jami'an tsaro da kaiwa mata hari. A wajen tilabiyar ma sojoji na Chad sun hwada ma matan wajen tera. To wannan ya zamanto magana ta zama magana kasashe biyu Nijar da Chad. Abin da 'yan eh, ta'addan ke yi da abin da suka yi tukula ne. Tsaron mutane aka ce ku zo ku yi ba ku za ku kai musu hari ba. To za ku ji ƙarin bayani nan gaba sannan kuma muna nan tafa da rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarun. A yau Alhamis ne Koriya ta Arewa ta yi gwajin makami mai linzami na balistik guda uku masu cin gajeren zango. a cewar sojojin koriya ta kudu wanda shine aikin tunzura na biyu cikin mako guda kuma na farko tun lokacin da seoul ta kaddamar da sabon shugabanta kwanaki biyu da suka wuce hafsan na hafsoshin sojojin kasar na haɗin gwiwa sun ce an harba makamai masu linzami guda uku na ballistic ne masu cin gajeren zango daga yankin sunan na pyongyang zuwa ruwa a gabashin zirin koriya a wani gwaji na sha shida na shekara ya sanya tazarar jirgin su kilomita 160 da tsayin da ya kai kilomita 90. Jami'an tsaron gabar tekun Japan sun gano wani abu da ya ka iya zama makami mai linzami da misalin karfe 6 da rabi na yamma kamar yadda kafar yada labarai na NHK ta ruwaito. wanda da alama ya sauka a wajen yankin tattalin arzikin Tokyo na musamman. Makami mai linzami na ƙarshe da Arewa ta aika a ranar bakwai ga watan Mayu wani makami mai linzami ne da aka harba a ƙarƙashin teku in ji jami'an siyo inda suka amince a karon farko cewa daga wani jirgin ruwa na ƙarƙashin ruwa aka harba Shugaban Finland Sauli Ninisto da Firaministan kasar Sanna Marin sun bayyana amincewarsa a yau Alhamis na shiga kungiyar tsaro ta NATO. Matakin da zai kammala wani gagarumin sauyin manufofi a fannin siyasar kasar dangane da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Shugabannin sun ce sun cimma matsaya ne bayan da suka ba wa Majalisar Dokokin Kasar ta Finland da sauran al'ummar damar yin nazari kan lamarin. da kuma tuntubar kungiyar tsaro ta neto da makwabciyar ta sweden ana sa ran jami'ai a sweden za su yi la'akari da yiwuwar shiga neto a cikin kwanaki masu zuwa sakatare janar na neto jens stoltenberg ya faɗa a ƙarshen watan afrilu cewa idan finland da sweden za su nemi izinin shiga neto za a yi maraba da su kuma ina sa ran za a yi hakan ba tare da ɓata lokaci ba alkalan kotun kolin amurka su tara za su keɓe cikin sirri a yau alhamis domin gudanar da taron su na farko da aka shirya tun bayan ɓullar wani wasiƙan jin ra'ayi da zai yi fatali da roe v wade da kuma tauye hakkin zubar da ciki a kusan rabin jihohin zaman alkalan na yau zai iya zama al'amari mai cike da yanayi na ɗarɗar a kotun wacce aka santa da yin abu cikin tsari babu wani baya ga alkalan da za su halarta kuma mafi karami a cikin su mai shari'a Annie Coney Barrett wacce za a dora wa alhakin ɗaukar bayanai. Taron ya zo ne a wani lokaci mai cike da rudani inda ake fuskantar makomar 'yancin zubar da ciki da kuma gudanar da bincike don ƙoƙarin gano yadda aka kwarmata batun a bainar jama'a. Babban mai shari'a John Roberts a makon da ya gabata ya tabbatar da sahihancin kudirin wanda jaridan politiko ta fitar. yayin da aka umarci shugaban kotun da ya gudanar da bincike wani alkalin kasar guatemala wanda a makon da ya gabata ya umarci tsaffin jami'an 'yan sanda da sojoji tara da su gurfana a gaban kuliya bisa zargin aikata laifuka a yakin basasar kasar ya ce barazanar kisa da ake yi masa ta karu tun bayan da ya bayyana wannan mataki nasa mutanen da ake shari'a manyan jami'an soji ne da 'yan sanda da aka kama a shekarar da ta gabata kuma suna da hannu a cikin shari'o'in da aka bayyana a cikin takardar bisa la'akari da matsayin kwamandan da suka yi a lokacin da laifukan suka faru a tsakanin 1983 zuwa 1986 baya ga tsoffin 'yan sanda da sojoji guda tara galvas ya ba da umarnin a gurfa na gaban kotu ya buƙaci masu gabatar da ƙara su nemo a acevedo ramirez tsohon shugaban hukumar leƙen asirin soji hukumomin panama sun kama acevedo ramirez a ranar talata a filin jirgin saman panama A Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. A jihar Sokoton Najeriya, wasu ɗaliban kwalejin ilimi sun kona wata ɗaliba har lahira a kan zargin ta yi ɓatanci ga annabi. Tuni dai hukumomin jihar suka ba da umarnin rufe makarantar har sai yadda hali ya yi kafin a kammala bincike tare da jibge jami'an tsaro. A wata sanarwar 'yan sandan jihar Sokoto da aka fidda ɗazanna ta tabbatar da aukuwar tarzomar sannan ta bayyana cewa an kama ɗalibai biyu da ake zargi da hannu a lamarin. Daga Sokoto ga rahoton da Muhammad Nasir ya aiko mana. Binciken farko da jami'an tsaron da aka jirgi a wurin suka gudanar ya nuna sunan yarinyar Deborah Samuel, 'yar asalin Rijau ta jihar Neja. wanda ke karatu a sashen tsimi da tanadi wato home economics duk da yake ba su tabbatar da sakamakon binciken ba a hukumance ma'aikatan tsaro da ke aiki a makarantar sun yi kokarin fitar da ita inda suka ɓoye ta a ofishinsu da ke cikin makarantar amma ɗalibai suka ɓalla ofishin suka kashe ta suka cinna wuta da ita da ofishin duka suka ƙone. a halin da ake ciki gwamnatin jihar sokoto ta maganta akan lamarin ta bakin kwamishinan yaɗa labarai na jihar gwamnatin jiha ta samu bayani akan abin da ya faru yau a kwalejin ilimi ta shau shagar da ke nan sokoto a inda ɗaya daga cikin ɗaliban makaranta ta rasa rayuwarta a sandiya wannan gwamnatin jiha ta ba da umarnin a rufe makarantar kai tsaye sa'annan kuma mai girma gwamna right honorable aminu zir tambuwal mutawallan sokoto ya umarci ma'aikatar ilimi mai zurfi ta jiha da hukumomin tsaro da ke a wannan jiha da su fara binciken sanadiyar wannan mummunan al'amari da ya faru kai tsaye domin a tabbatar da abin da ya faru kuma su kawo rahoto ga gwamnati ba tare da bata lokaci ba a tabbatar da zama lafiya da kwanciyar hankali a cikin jiha kafin a samu cikakken rahoto wanda ita gwamnati za ta yi amfani da shi don ɗaukar matakan da ya kamata su ɗauka akan abin da aka ambata a cikin rahoton. Yanzu dai halin da ake ciki an jirge jami'an tsaro na soji da na 'yan sanda da na civil defense domin tabbatar da doka da oda sistan makarantar duk da yake an rufe makarantar lokacin da ɗalibai ke gudanar da jarabawar kammala neman takardar shaidar malanta. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta CNDH da ƙungiyoyin kare haƙoƙin mata sun shirya wani taron muhawara akan matsalar fyaɗe a yankunan da ke fama da tashe-tashen hankula da kuma irin gudunmuwar da mata ke iya bayarwa wajen magance matsalolin tsaro a jamhuriyar Nijar. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai. Gwamman jami'an tsaro mata ne aka tattara a wurin wannan muhawara da nufin nazarin hanyoyin da za a bullo wa matsalar fyaɗe a jamhuriyar Nijar. Bayan la'akari da yadda abin ke kokarin samun gindin zama a yankunan da ke fama da aika-aikar 'yan bindiga. Shugabar kungiyar yaƙi da ɗabi'ar musgunawa mata da yara ONG SOS 5 Madam Ahmed Maryamu Musa na daga cikin shika-shikan wannan haɗuwa. A wajen Telebirma sojoji na Chad sun haɗa ma matan wajen tera. to wannan ya zamanto magana ta zama magana kasashe biyu nishar da chadi abin da 'yan eh, ta'addan ke yi da abin da suka yi duk guda ne tsaron mutane aka ce ku zo ku yi ba ku za ku kai musu hari ba 'yan ta'adda suka ɗauki mata ba don su musu haɗe ba ne ba wani mai gaban mazan su suke yi ko ko su ce eh, a eh, ɗiya su tara da uwayensu ko kai uba a ce ka tara da diyarka gaban kowa da komi mutum nawa suka haukace saboda lamarin nan bayanai sun yi nuni da cewa wasu mata kan taimaka wa 'yan ta'adda wajen shirya aika-aikar da suke tabkawa dalili kenan wannan taro a wani bangaren sa ya tantauna wannan al'amari yau mun ga mata suna sa centur explosive na bom su je su ta da wuta cikin jama'a mun ga mata suna hulɗa da wa'anda ke kawo mana hari yan ta'adda suna aji su cikin gidajensu ɗakunansu ake haya su ke sai da musu abinci su ke ba da wani labari tun da mun yi bincike mun je mun waye ma mutane da dama kai a sunan platform du G5 Sahel. Eh, farm champion in nan da USAID ta zaɓa mun goma mun yi jahohi mun yi canza yau da mata mun ja hankulansu. mun ce su daina. Hukumar kare hakkin ɗan adam ta ƙasa wato CNDH ce ta shirya wannan taron muhawara domin ganar da jami'an tsaro mata rawar da ya kamata su taka a ƙoƙarin magance matsalolin tsaro. Kun san magana haɗe ya yawa ne in kuka ta gidan juju kun tar da lalle sasikin da ake hudawa mai yawa ne in kuka ta gaban masu gari hukumomi za ga wannan abu shi ma akwai shi ko ina an je a cikin kuma ana yaƙi kun ga ku kanku kun yan jarida ne kun shirya kun ga abin da ake yi to kenan mu harin kenan muka ce mu diba mu gani menene zai ke kawo wannan abin to wani mataki kamata a ɗauka yaranmu ɗiyanmu mu yan uwanmu mata a kiyaye su da wannan abu da ake nan ana yi a cikin ƙasan ta mutanishin ɗabi'ar faɗe da akasari ake alakantawa da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ko wani abin da ke da nasaba da gushewar hankali na daga cikin manyan laifukan da ƙasashen duniya suka yi tanadin hukunci mai tsanani a kansu sai dai da haka abin na neman zama tamkar ana magani kai yana kaba dalili kenan hukumomi da kungiyoyi ke ƙara kaimi wajen ayyukan faɗakarwa a game da illolin da abin ke haifarwa zamantakewar jama'a sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger Madalla a gaida sule mummuni Barma har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoton rahotonmu na musamman. Rahoton da wata kungiyar kiwon lafiya da ci gaban al'umma ta wallafa na nuni da cewa akalla mata da 'yan mata dubu hamsin da hudu ne ke mutuwa a kowace shekara a dalilin da suka jibanci daukan ciki da haihuwa a Najeriya. Bincike daga masana da dama sun bayyana rashin ilimi, rashin abinci mai gina jiki, rashin samun kiwon lafiya mai inganci, rashin yin tsarin iyali da cututtukan yara kamar malaria, kwalara da zawo na daga cikin dalilan da ke haddasa mutuwar mata da yara. Gidauniyar ba da kulawar gaggawa wa ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ta ce Najeriya na asarar yara 2,300 'yan ƙasa da shekaru biyar a kowace rana yayin da mata masu shekarun haihuwa 145 ne ta kiyasta ke mutuwa sanadin goyon ciki zuwa haihuwa mafi yawansu a yankunan karkara. Domin daƙile wasu matsalolin da ke haddasa mutuwar mata da yara ne, ƙungiyoyi da dama suka shiga aikin wayar da kan al'umma gane matakan da za su tallafa wa kansu tsagaita yawaitan shiga takaici da baƙin ciki yayin neman albarkar 'ya'ya. Ƙungiyar The Challenge Initiative da ke zaburar da al'umma da gwamnati kan su mai da hankali wajen tsarin iyali da kula da lafiyar mata da matasa sun horar da wasu da ke zaune cikin al'umma hanyoyin da za su faɗakar da mutane. Malam Yusuf Ibn Ladan da ke yankin Ibrahim Katsina a cikin garin Jos ya ce al'umma sun fara fahimtar dalilan tsarin iyali don samun walwalar rayuwa. Alhamdulillah a dama shi addinin mu ya zo da maganin tsarin iyali kamar mata da miji suka haifi yaro akalla addinin ma ya ba su daman a bar eh, yaro ya samu kyakkyawan kula kafin a samu wanda zai biyo shi akalla a ce yaro yana da kamar shekara uku ko dan fiye da haka domin ita uwa za ta samu hutu mai kyau shi ma uba kuma zai samu yadda zai rene su gaba ɗaya da uwar da 'ya'yan a mukan iya ba su misali kamar kai ne kullum kana wanke rigarka kana wanke rigarka ai ka kullum za ta ringa eh, marmashi kodewa tana kodewa tana kodewa to shi ma mahaifa fa mahaifa a ce yau ta aihu ba daɗe ta aihu to shi yasa sai ki ga uwa ta samu matsala daga nan ma an ce mutuwa ta zo dangane da wannan ba za a yi mamaki ba kun samu nasara tun lokacin da kuka fara wannan faɗakarwa to alhamdulillah kin san to mukan samu su daga mun gabatar musu da wannan ga tsarin addini ma ga wannan idan muka nuna musu yanayin rayuwa ma na duniya a guje suke amince da mu wayansu har gida ni dai e a matsayina na yusuf ibn ladan suka biyo ni har gida suka fi faraska dangane su je samu wannan abin nan wayansu kuma mai ta fama mai ta dan dai fama haka haka haka dai daga baya wayansu sukan fahimta Shi ma Mu'azu Isa Umar ya ce duk da matsalolin da suke fuskanta suna ci gaba da faɗakarwa. Gaskiya so dewa na ce miki ba ma samun matsaloli da jama'unmu mun yi karya domin mutanenmu suna da karancin fahimta kan maganan tazaran aihuwan na wata idan ka je mata da maganan tazara aiwa ya taga kaman an zo da maganan hana aiwa ne gaba daya to mun yi faman wayar musu da kai wajen bangaren magana tazaran haihuwa ba hana haihuwa ba ne idan kuka kula mukan haifi yara iyayen maza su kasa kontrol ɗinsu. to amma mutane suna fahimtar wannan bayani da kuke musu gaskiya a fara aikin mu zuwa yanzu mun samu wanda suka fahimta fiye da baya don sukan ce damar rashin bayani ne ba su san haka tazaran haihuwa yake ba mun sami ci gaba sosai sosai domin ni a layin mu ma akan kira ni baba mai tazara <laughs> kana ganin kamar matsalolin da ake samu a najeriya yana da nasaba da irin haifan 'ya'ya da ake yi sai ka gan suna gararan ba akan titi eh to kamar yadda muka dinga gaya wa mutane iyayenmu na baya sun haifi yara rututu saboda ba su da matsalan tattalin arziki yanzu kuma abubuwa sun riga da sun canja muna da matsaloli irin na tattalin arziki sannan kuma gwamnati ba za ta iya ɗauke mana komai da komai ba wanda da a baya idan kun kula iyayenmu kama su ake a kai su makaranta yanzu kuma fa kama 'ya'yanmu muke mu kai su makaranta har idan kana so ɗanka ya yi karatu ingantacce to fa sai in ba su da yawa idan sun kai goma sha ba za ka iya control ɗinsu ba don yanzu makarantun sun yi tsada asibitocin yanzu da kyauta ne yanzu ko da ka je asibiti an ce ma kyauta sai an nemi wani abubuwa a hannunka a inda za mu yi kokari mu iya kontrol ɗin shi maganan tazaran ayuwa insha allahu za mu samu sauki a ƙasarmu na wannan matsatsin tattalin arzikin da muke ciki insha Allah. Mai martaba sarkin Kanam Alhaji Mu'azu Muhammadu na kan gaba cikin manyan sarakuna da ke faɗakarwa kan batun kiwon lafiya musamman na mata da ƙananan yara. Iyalai yau jura da su biyan su. ya danganta ne ga irin yawan mutanen da kake iya gani ka ce su bari su bari su yi su yi daga muna ba da shawara ma eh, mutane kullum su a su saranta iyalansu ba wai don su hana aihuwa ba su ba ma iyalan daman samun cikakken kiwon lafiya domin shi jiki jini na ciki soka na ciki dukansu kuma suna samun rauni yayin da haihuwa ya ci gaba da yawa banda haka kana ga yana da nasaba da wato irin yadda matasa suke sosai yana da nasaba yau an waye gari ka haifi yara 20 ka gina daki hudu a gidanka ina za su kwana ina kai za ka kwana yara 20 matanka hudu kai kanka baka da daki sai su kwana gidan makwabta tarbiya da halayyen makwabta ya bambanta da naka to wannan dole ne a dawo sarin da zai taimake ka ka samu abin da zaka iya sa ido a kai nan in aka sami abin da za a iya yi to daidaita iyalai zai iya kawo wani sauki ga rigiman da muka shiga ciki Jami'ar da ke aiki a The Challenge Initiative Dokas Akila ta zayyana irin alfanu da uwa uba da 'ya'ya za su samu in sun ba da tazara tsakanin yara. In an sara yaya daga family zuwa ya farko zuwa eh, community it means that baka da 'ya'yan da suna nan a street wanda because eh, iyalansu ba za su iya samu su biya musu bukata ba so wannan yana taimako wannan duk abubuwan da muke magana akan drugs and substance abuse mm, wato shaye-shayen exactly tare yari zai yana kuma taimako kuma mun sani a nan a africa nigeria yana yana cikin kasan wanda suna da highest maternal mortality me kenan ake cewa da kamar mutuwa yawan mutuwa mata da yara da mata a lokacin aihuwa so wannan sara yarin yana iya taimako ya reducing wannan maternal death din by close to 30 33 so in mun duba wannan kenan idan aka tsara iyali kashi 30 da, da wani abu na mata za su tsira ko kuma a ce za su rayu exactly yana taimako akan makarantar 'ya'ya particularly 'ya'yan mata domin in baka sara su ba ka bar su kamun ka sani nan da gobe za a ce ta je ta yi aure ta je ta yi aure ba ta da makaranta ba ta da abin za ta faɗi ma kai a the end of ta fara ba da ta fara aihuwa so yaro ne na haifen yaro to daga karshe wani karfin gwiwa zaki ba al'umma gaba ɗaya don su rungume wannan tsari na tsarin iyali so karfin gwiwan da zan ba ma hukuma gaba ɗaya za mu fara da gwamnati gwamnati priority da za su bayar shine a budgetin kuɗi ma wannan program ɗin ba kuma budgeting kadai ba amma kuma a releasing kudin health workers kuma most especially health workers suna son in kira masu kiwon lafiya da su yi hakuri su ba da wannan services ma duk killan mutum da ya zo ya karba ba wani bias kowa ya tattala nashin da zai yi ya haɗa baki a ensure wai mata sun samu wannan services na tsarin iyali Sakataren gwamnatin jihar Plateau Farfesa Danladi Atu ya ce tun da jama'a sun fahimci fa'idar tsarin iyali, gwamnati za ta taimaka ta kowane hali don samar da al'umma mai nagarta. an ga wayar ma jama'a da kai namu da kaga kaga tuna jama'a sun shiga ciki ga sarakuna ciki ga shugabannin addinai suna ciki namu shi ne za mu tabbatar cewa kowane karamar hukuma ta sabu an bude mata reshi wannan a nan za za dinga za dinga ana wayar ma jama'a da kai ana kuma taimakawa Shi ma jami'in da ke kula da ayyukan kungiyar The Challenge Initiative a Najeriya, Dr. Victor Idaro, ya ce babban abin da gwamnati za ta mai da hankali a kansa shine samar da kudade don kula da lafiyar mata da yara. Our cardinal goal was to ensure that women and families and girls and anyone that requires reproductive services have access to those services. Ya ce burinmu na farko shine mu tabbatar mata da iyali da 'yan mata da ma duk wanda ke buƙatar samun kiwon lafiyar haihuwa ya samu saboda a samu al'umma da Najeriya za ta yi tunƙaho da samar da ci gaba da jin daɗin iyali. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. shirin namu na daren yau zai yi wuraren ne a don tafiya domin tuna baya da kuma girmamawa ga marigayi rashidi kini yan wasan najeriya wanda har ya a wannan lokaci babu wanda ya kafa tarihi a fagen kwallon kafa kamar sa a najeriya rashidi yakini ya rasu shekaru goma kenan a ranar 4 ga watan mayu na shekarar 2012 zan iya tunawa lokacin da nake aiko da rahoto daga ibadan yana zuwa unguwar sabo ibadan ya zauna ana hira da shi domin neman sanin irin bacinta da marigayi rashid yakini ya yi wa ƙasarsa na haihuwa malam faruk yarma mai club ɗin kwallon ƙafa na yarma light football club da ke jihar gombe ga abin da ya ce ah, addu'a Allah ya ji karashi da ki ne gafarta masa hmm. ya yi bajinta kwarai a harkokin kwallon kafa na Najeriya a matsayinsa na dan wasa wanda ya kafa tarihi a bangarori da yawa kuma ya sa mutanen Najeriya farin ciki a lokuta da dama shi da ne dan kwallo ne wanda mun san cewa ya buga kwallo a ƙasashe daban-daban bayan farawarsa a untl a nan kaduna ya buga tim ilan su abiola duka ya buga tim eh, gateway ya buga julius wayan wayannan gateway da julius Baga bayan ya dawo daga ƙasashen turai lokacin da ya kwallo kenan ya dawo najeriya wanda a najeriya ya kuma a bangaren Eagles har yau dai ba na tsammanin akwai wani dan kwallo da ya sha yawan kwallaye wa kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles kamar sa. Hmm. Kuma in ka dubi abubuwan Nila ma ya sha kwallaye ina ganin kusan talatin da bakwai wa Najeriya. Ya sha su a wasanni daban-daban daban. Ya ba da gudumawa kwarai da gaske. Hmm. Ali dubu ɗaya ɗari tara da casa'in da uku ya zama zakaran kwallon kafa na Afirka wato African Footballer of the Year. wayannan duk yana tabbatar da irin hazakarsa da kwarewarsa kuma ya yi kwallo a turai a portugal nan ne ya fi jimawa ya je spain ya je eh, switzerland ya je saudi arabia ya kuma yi kwallo bayan barinsa nigeria lokacin da ya fara biyo na a kasar cote ya yi kwallonsa so all this ina kokari ne in nuna maka cewa wani jarumi ne wanda gaskiya ba za a iya mantawa da shi a tarihin kwallon kafar najeriya ba kuma ya ba da kalubale har yanzu dai babu wani ya kamo shi wajen saka kwallo a raga wa najeriya kuma babban abin da aka fi tunawa da shi shine dan kwallo na uku a najeriya da ya sha kwallo a gasar wasan kwallon kafa ta duniya kwallon mu na farko da kasar bulgaria wannan kowa yana tuna da wannan wato wasan da aka yi a america kenan america a 1994 uh, uh, wannan shine zuwan mu ai na farko na world cup din ma a tarihin najeriya eh. kuma kafin mu je world cup din ya zama zakara ko kuma shi ya fi kowa cin kwallo a gasar african cup of nation wanda aka yi a 1994 din a kasar tunisia shine highest goal scorer kuma ya ba mu daman mun ci kofin a karo na biyu ko na uku eh. a tarihin Najeriya. So Rashidi Yakini suna ne wanda ba a Najeriya ba kawai duk inda ka fita ko kasar ko Saudi Arabia ka je aikin haji sai ka ji suna tambayan ka Rashidi Yakini. So yana nunawa cewa ya yi hazaƙa kwarai da gaske kuma rashin irin su Rashidi Yakini a bangaren kwallon kafa ko da ya yi ritaya da watakila yanzu guduma da yake bayarwa a wajen kwallon kafa da ta fi yadda kwallon take a yanzu. Jihar Rashidi Yakini ya cancanci a ci gaba ya masa addu'a a kuma samu wajaje irin na wasanni a dakana musu suna irin nasa domin a ci gaba da gina shi. Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. To yanzu kuma ga labarai a takaice. alhamis ne koriya ta arewa ta yi gwajin makami mai linzami na ballistic guda uku masu cin gajeren zango a cewar sojojin koriya ta kudu wanda shine aikin tunzura na biyu cikin mako guda kuma na farko tun lokacin da seoul ta kaddamar da sabon shugabanta kwanaki biyu da suka wuce shugaban kasar finland sauli ministo da firaministan kasar sanna marin sun bayyana amincewarsu a yau alhamis na shiga kungiyar tsaro ta neto matakin da zai kammala wani gagarumin sauyin manufofi ga fannin siyasar kasar dangane da mamayar da rasha ta yi wa ukraine alkalan kotun kolin amurka su tara za su keɓe cikin sirri a yau alhamis domin gudanar da taronsu na farko da aka shirya tun bayan bullar wani wasiƙan jin ra'ayi da zai yi fatali da roe v wade da kuma tauye hakkin zubar da ciki a kusan rabin jihohin ƙasar. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.